This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohas 1,530 a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya ji mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a Hausa.com da kuma sashin hausa.com. tare da sallama masu sauraron mu lale marhaban da fatan an waye gari lafiya ibrahim kalmasi garba ne da halima jimrau da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da safiyar yau alhamis daga nan birnin washington dc kafin ku ji cikakken bayanin abubuwan da ke tafa da mu ga kanun labarai Jami'an gwamnatin kasar Masar na cewa ƙura ta lawa a kasar a yayin da aka kashe mutane 278 a lokacin da ita kuma ƙungiyar Ikhwanul Musliminu ke cewa mutane 2,600 aka kashe. Kyaftin Amadu Sanogo wanda ya jagoranci juyin mulkin watan Maris a kasar Mali ya samu ƙarin girma ya zama janar. babban ɗan shahararren madugun gwagwarmayar kare hakoki da kwatar 'yanci a nan Amurka JC Jackson zai ci hukuncin darmin watanni talatin a gidan kaso. To da yake yau Alhamis ce bayan kun sha labaran duniya za ku saurari shirin domin iyali na Grace Air Abdu. To amma sai kun ji cewa mutane wajen talatin sun riga mu gidan gaskiya a wani mummunan haɗarin mota a jihar Niger. Za kuma ku ji cewa kotun kolin ƙasar Ghana ta tsida ranar yanke hukuncin shari'ar zaben shugaba john dramani mahama da 'yan adawa ke kalubalanta a kotu sannan za mu sake koma najeriya inda za ku ji cewa a karo na farko an yi taron gwamnonin jihohi 'yan sabuwar jam'iyyar apc amma yanzu sai a gyara zama sha labaran duniyar tukun. Tare da sallama a gare ku da watan kunwaye gari lahiya ga labaran duniyar. Jami'an gwamnatin kasar Masar sun ce kura ta lawa a kasar saboda dokar hana hitar daren da ta fara aiki wadda aka kafa bayan da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka yi amfani da motocin dan karo da masu silke suka tarwatsa wasu manyan sansanonin zanga-zanga guda biyu a birnin Alkahira. Gwamnatin wucin gadin kasar ta ce a jiya Laraba an kashe mutane 278 waɗanda a cikinsu akwai 'yan sanda 43. Amma wani kakakin ƙungiyar Ikhwanul Muslimun wato 'yan uwa musulmi wadda ke neman lallai sai a mai da hambararren shugaba Morsi a kan karagar mulkin kasar ya ce mutane 2,600 ne suka mutu. A lokacin da 'yan sanda suka buɗe wuta da bindigogi masu jigidar harsashai a cikin taron masu zanga-zanga. Shaidu da 'yan jarida sun ce sun ga gawar waki a wuraren ajiyar gawar wucin gadin da aka yi da kuma cikin harabobin asibitoci. Haka kuma saboda yadda aka hasala a ko'ina game da nuna ba sani ba sabon, 'yan gwagwarmayar Islama sun yi tarzoma a biranen Aksandariya da miniya da Aswit da kuma Suez. Gwamnatin ƙasar Masar ta yi kwanaki da dama tana yin kashedin cewa za ta kai hormaki kan masu zanga-zangar waɗanda akasarinsu magoya bayan Mr. Morsi ne. Ministan cikin gida Muhammad Ibrahim ya ce 'yan sanda sun yi amfani da ƙarhi daidai gwargwado a sansanonin sannan suka harba barkonan tsohuwa ya ɗora ma 'yan uwa musulmi laihin haihuwar da yanayin hargitsi a duk faɗin ƙasar. Ya zargi 'yan ƙungiyar da harbin 'yan sanda da kai hari kan gine-ginen gwamnati da kuma na majami'u. Ibrahim ya ce gwamnatin wucin gadin kasar tana sauraron kiran da jama'a ke yi mata ne cewa ta maido da zaman lahiya a cikin kasar Masar. Amma mataimakin shugaban wucin gadi kuma shugaban 'yan canji Muhammad Albaradai ya yi murabus. Ya ce shi ba zai iya ɗaukan alhakin zubar jini ko da ɗigo ɗaya ba. Kyaftin ɗin rundunar sojojin ƙasar Mali da ta jagoranci juyin mulkin shekarar 2012 wanda ya kai ga hambare shugaban demokradiyyar ƙasar na farko ya samu ƙarin girma ya zama janar wasu 'yan kwanaki ƙalilan bayan zaben shugaban ƙasar. A jiya Laraba aka tabbatar da ƙarin girman da aka yi wa Amadu Sonogo kwana ɗaya bayan da tsohon firaministan ƙasar ibrahim bubakar keita ya zama shugaban ƙasar an ƙara wa ahmadu sanogo girman janar ɗin ne kai tsaye ba tare da ya taɓa riƙe mukaman kwamanda da wato kwamanda da laftana kanal da kuma kanal ba a cikin watan maris ɗin shekarar 2012 sonogo ya jagoranci wani gungun ƙananan jami'an sojoji suka yi juyin mulkin hamɓare shugaban ƙasar na wancan lokacin amadu tumani ture labaran duniya kuke saurare daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Da yammacin jiya Laraba aka fara wani sabon zagayen tattaunawa tsakanin jami'an Isra'ila da na Falasɗinawa a birnin Kudus a cikin shekaru biyar wannan ne cikakken yunkurin harkon da suka yi na neman warware manyan matsalolin da ke tsakanin su A watan jiya bangarorin biyu suka yi tattaunawar sharar hoge a nan birnin Washington DC inda suka yi ƙudurin yin watanni tara suna tattaunawa akan makomar Falasɗinawa 'yan gudun hijira. da unguwannin da Isra'ila ke giginawa a yankunan Falasɗinawa da kuma kan iyakokin ƙasar Falasɗinan da za a kafa nan gaba. Babu wani babban zato game da sakamakon wannan zama na farko wanda ake kyautata cewa zai ba da ƙarhi ne a kan tsayi da ajandar tattaunawar da za su yi a nan gaba. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Banki mu ya ce ƙwararrun jami'an majalisar za su tashi zuwa ƙasar Siriya. domin su gudanar da bincike game da zarge-zargen yin amfani da makamai masu yada guba a yankin wato a yakin basasar kasar da ake yi a cikin wata sanarwar da ya gabatar a jiya laraba Mr. Ban ya ce gwamnatin ƙasar Siriya ta amince da wato bayanan da aka yi mata game da zuwan jami'an na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce tawagar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya za su yi har makonni biyu a ƙasar ana kyautata zaton cewa tawagar za ta ziyarci wurare uku inda aka yi zargin cewa a can aka yi amfani da makamai masu yada guba ɗin wuraren sun hada da ƙauyen han al-asal da ke bayan garin aleppo sai dai ba a bayyana sunayen sauran wuraren biyu ba shugaban wato sashen kula da makamai masu yada guba na majalisar ɗinkin duniya ake seltron shine zai jagoranci tawagar zuwa ƙasar ta siriya Babban ɗan shahararren madugun mayar kare hakkoki da ƙwatar 'yanci JC Jackson zai ci hukuncin ɗarmin watanni talatin a gidan kaso bisa samun shi da laihin yin bushasha da dala dubu ɗari bakwai da hamsin daga cikin kuɗaɗen yakin neman zaɓe. A jiya Laraba wata kotun tarayyar Amurka da ke nan birnin Washington DC ta hukunta JC Jackson Jr. mai shekaru 48 da haihuwa kuma tsohon ɗan majalisar dokokin Amurka mai wakiltar jihar Illinois. Matar shi Sandra, 'yar shekaru 49 tsohuwar 'yar majalisar dokokin birnin Chicago, ita ma an yanke mata hukuncin ɗarmin shekara ɗaya a gidan kaso. Bisa samunta da laihin cika takardun harajin tarayya na bogi. Takardun shaida da aka gabatar a kotu sun nuna cewa JC Jackson Jr. da matar shi Sandra sun kashe ma kansu kuɗin yakin neman zaɓe sun sayi akwatunan talbijin da zuwa ciye-ciyen kayan alata a gidajen sai da abinci da kuma sauran wasu kayayyaki masu tsada. Mahaihin shi JC Jackson Sr. ya gaya ma manema labarai a kohar kotu cewa wannan jarabawa ta yi matukar girgiza su. To, an sha labaran duniyar ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bar mu fara yada zango a jihar Niger, inda aka yi wani mummunan haɗarin mota da ya yi sanadin wato halakar mutane talatin. Ga dai Mustapha Nasiru Batsari da rahoton. Kimanin mutane talatin ne aka tabbatar da mutuwarsu a wani haɗarin tankar dakon man fetur da ya afku a yankin masarautar Lafai da ke cikin jihar Naija a tarayyar Najeriya. Haka zalika haɗarin ya yi sanadiyar jikkatar mutane da dama tare da ƙonewar wasu motocin jami'in hudda da jama'a na hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Naija, Malam Ibrahim Husaini, ya ce tuni an rufe wasu gawarwakin a kusa da inda haɗarin lamarin ya faru sannan ana kulawa da wasu da suka yi mummunan rauni a asibiti kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Ya take wajen nan mun binne a yi masbiriya ma mutane eh, takwas shi aka yi ma masbiriya. Dan kuma baya muka zo aka kai wasu asibiti mutane shirin da aka kai asibitin mina daga wajen aka kai wasu kuma asibitin bida saboda wannan ya fi su wajen nan. Dan a can baya da muka zo muka zama cewa akwai wanda suka kone da daddare suka binne abinsu. Dan da kuma aka zo aka tura eh, tankar ne a kan hanyar akwai mutane biyar da aka samu kuma cewa su ma sun kuna ciki yanzu nan dai samanin da mutane da zuwa da talatin suka rasu yanzu haka a matsayin ku na masu bada agaji wani matsayi kuke ciki yanzu na farko dai eh, wato dai shugabanmu dai ya je don ya je ya taziyansu kuma ya je wajen sarkin lafai ya je ya taziyansu yanzu da kuma mun tara sunan su za kai ma gwamna da za su yi yanda wanda suke asibiti yanzu an riga an ce kara karba kuɗi da su a dinga ba su free treatment da kuma da suka rika rayuwar su ana ana compare list din su inda za a present ma gwamna don gwamna ya ce ya je waje ya za su shi mana nan ina jiran mu a kawo wannan report din tuni dai masarautar lafai ta nuna juyayinta akan wannan mummunan hadari sannan ta ce a yanzu haka ma masarautar na zaman makoki mai martaba Umar tafi da bago shine sarkin na lafai hakika people are, are, are, are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 duniya ko an huta ko ya kuma ta ke a gaida kuma na batsari yanzu kuma sai kasar ghana yadda kotun kolin kasar da ke wato wasu manyan shari'u tsakanin jam'ai wato jam'iyya mai mulki da 'yan adawa ta tsayar da ranar yanke hukuncin zaben shugaba john dramani muhammad ga baba ya kuma ƙeri da rahoton ko shakka babu kallo ya koma kotun kolin kasar ghana don ganin irin hukunci da kotun za ta yanke a kan babban sakataren jam'iyyar npp ji owusu efriye da wani mamban rukunin sadarwa ta npp hobson adoye akan irin kalamu da suka yi wanda ke zama barazana ga ainihin alkalan kotun kolin da kuma yin kasalan da ga harkokin shari'ar kasar bayan ɗage zaman shari'a zuwa ijiya ne babban sakataren jam'iyyar npp owusu efriye ya je gidan wata rediyo a nan accra inda yake mika barazana ga alkalan wakilan cewa idan ba su yi adalci ba za su gigille musu kai kazalika hobson adoye shi ma ya irin wannan horici wanda ya sa alƙalan suka gayyace su zuwa kotu don jin ta bakin su shi ko lauya mai kare wa'annan mutum biyu a tukoye otu ya roki kotun gafara ne a madadin su wa'annan mutum biyu yana cewa ya ce ba mun zo ne don yin wata jayayya ba sai dai roƙon gafara muke yi ya ce bai buya gare mu ba wannan kotu tana da ikon zata zartar da hukunci akan kowane ne alkalai guda tara masu yin wannan shari'a sun bayyana da su akan wannan roƙon gafara da ake musu kuma sun nuna bakin su ganin babban sakataren jam'iyyar npp owusu efirye lauya ne amma ko a matsayin sa na lauya wanda ya san dokar ƙasan ya irin wannan katsalanda ga harkokin shari'a wanda shi kuma zai iya kaiwa ga wannan matsayi da muke kai in ji lauyoyin da yake bayyanar da fushinsa akan wannan batu babban alkali a cikin alkalai guda tara masu shari'a justice a Tuguba cewa ya yi. My colleagues on the bench, you said he's a good lawyer. I have no reason to doubt it. If that is so, why should against ya ce 'yan wana dai sun ce min sakataren MPP lauya ne kuma kwararren lauya ya ce to ba ni da wani dalili na musanta hakan to amma ya za a yi shi lauya yana ƙoƙarin zidda darajar sashen shari'ar ƙasar nan ya ce ko shakka babu a ƙasar nan dai wasu mutane suna wuce gona da iri kwarai da gaske don haka za mu sa kafar wando ɗaya da su idan ko ba sun fasa ba daga bisani justice a tuguba ya yanke wa sakataren mpp kwaje a wusa efuriye hukuncin biyan diya da ya kai sidin ghana dubu biyar kuma ya kyautata halolinsa ko kuma a daure shi a gidan yari tsawon watanni shida kazalika hobson adoye ya huskanci biyan diya dubu biyu kuma ya kyautata halinsa ko kuma a daure shi tsawon watanni uku a gidan yari kotun dai ta ɗage zaman nata zuwa ranar da tara ga wannan watan agusta inda za ta zantar da hukunci a kan shari'a sakamakon zaben shekarar da goma sha. sha wanda babban jam'iyyar hamayya ta npp ta kai mata babu abin da 'yan ghana suke jira sai dai ranar tara, don ganin yadda wannan hukuncin shari'a za ta kaya baba ya kuma kiri sashen hausa na muryar america a kara ghana alkali nura da duniya alkali nura da duniya shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta aji eh an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina yi ƙarshen zamani na da girma ya da yabo. Mu zo mu ga alƙali yabo. Ai bin amali na jandamu abu hukumu alƙalu. Mana ai magana ta kwakwai. Ai bin amali na abu hukumu alƙalu. Mana ai magana ta kwakwai ta kan girma wannan aka yake a kuma gaida na gwamma bari mu koma najeriya inda aka yi taron farko na gwamnonin sabuwar jam'iyyar adawa ta apc a garin lafiya na jihar nasarawa ga zainab babaji da rahoton a taron su na farko da suka gudanar a garin lafiya fadar jihar nasarawa gwamnonin sun tattauna batun gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa inda suka yadda da tsarin tarayya a matsayin tsarin da ya karfafa Najeriya ta kasance dunkulalliyar ƙasa kuma suka ce duk wani kwaskwarima da majalisar tarayya za ta yi kan mulkin ƙananan hukumomin zai raunana tsarin mulkin tarayya da a yanzu ake gudanarwa. Da yake karanta sanarwar bayan taron wa manema labarai, gwamnan jihar Ikiti Kayode Fayemi ya ce, taron gwamnonin na APC ta tattauna batun rabon arzikin ƙasa. in spite of recommendations made to the presidency, no effect has been given to the extant proposals on the need to give more funds to the states and local governments because that is where our citizens reside. Kakakin gwamnonin na APC ya ce duk da shawarwarin da aka ba fadar shugaban ƙasa bata ɗauki matakan ƙara wa jihohi da ƙananan hukumomi kuɗaɗe ba, kuma nan ne al'umma suke. gwamnonin sun kuma jaddada ba da goyon bayan su wa masu rikon jam'iyyar a matakin ƙasa don ganin an yi tafiya tare da duk wanda ya shiga jam'iyyar ta apc shi ko mai masaukin baki kuma gwamnan jihar nasarawa umaru tanko almakura ya yaba ne da irin goyon bayan da jama'a suka bayar na tabbatar da an yi wa jam'iyyar rajista kuma muna tabbatar da ma jama'an ƙasar nan da cewa wannan fati ta ɗauki amana bisa kan aƙida da ƙa'ida irin wanda mutanen najeriya suka yi shekara da shekaru suke nima ba samu ba saboda babu gudanar da gaskiya babu tunani na talakawa wurin gudanar da abubuwa da zai taimake su amma wannan fati da irin mutane da muke da su wanda kowa ya san irin tarihinsu to da yardan allah ƙasar nan za ta shiga hanya madaidaiciya wanda abubuwa da za a yi za su dace da abubuwa da mutane suke bukata. Alhaji Idi na Malam Liman shawara ya bai wa magoya bayan jam'iyyar ta APC. in dai da gaske APC na so ta cire Najeriya a kanyi. Dole ne in an zabe a martafa party, party office. Kowane wata gwamna ya zo party office sau biyu da 'yan majalisa da shugaban kasa su rika zuwa party office sau biyu shine na san dimokuraɗiyya kenan. Ba a gama zabe gona ya je ya saya karnuka manya-manya ya zuba gidansa sai kai wa shekara baka gan shi ba to wannan ba dimokuraɗiyya ba ne in dai dimokuraɗiyya ne a rika je ofis taron da ya samu halartar gwamnonin jihohin lagos ogun zamfara oshun edo oyo ikiti da borno yayin da mataimakin gwamnan jihar imo ya wakilci ubangidansa rochas okorocha zainab babaji murya amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya yau ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahowa nan gaba dan kaɗan ana yin zaɓe haba har neman taruwa. Allah Allah shi kyauta a gaida kuma Zainab yanzu kuma bari mu koma gefe guda Grace Alheri Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba. Ya Allah ya Allah na hukar. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku maha tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu domin iyali yana tare da jami'an ma'aikatar kula da jin daɗin al'umma Helen Bako da ke aiki a nan Amurka da kuma Martha Suomen mataimakiyar darakta ma'aikatar mata ta jihar Plateau. Helen Bako ta bayyana matakan shawo kan matsalar fataucin ƙananan yara. Na farko ne kungiyoyi masu zaman kansu ya kamata suna haɗa kai irin abubuwa haka in kama an samu mutum da aka kama shi an zo an sake ko dalilin menene ne aka sake shi to ya kamata su su fita su yi kuka ga gwamnati a yi kokari a mm. kama irin wayannan mutane a fadakar da kan mutane mm. domin rashin sani ne wani lokaci ga mutane ba su sabin da ke faruwa a society ba idan an fadakar da su hmm. kin ga kamar a nan suna kokuri suna wayar da kan mutane game da irin abubuwa da yake faruwa kuma a gaya ma mutane idan kun ji labari kaza in kun ji labari wani yana cin zarafin yaro ko ko wayansu suna abubuwa ma yara da bai kamata ba ga nomba ku kira to wa Najeriya ba ta samu tayin wannan ba ko da shike ana kokari na san NAPTIP na kokari na wayar da kan mutane amma akwai aiki sosai na wayar da kan jama'a a nan kuma ana koya ma police akwai police musamman da ake training don a su yi yaki da cin zarafin yara mm. to wayanan police aikinsu kenan musamman to Najeriya ya kamata ta samu police wayanda aikinsu musamman akwai koyarwa da ake ma social workers kamar ni a kowane lokaci ana mana training domin wayannan mutane suna da wayo in in sun tarar cewa ana kama su ta wani hanya sai ki gani sun koma wani gefe kamar america yanzu musamman masu uh, trafficking din nan yanzu abin da suka koma kai shine suna kasuwancinsu a intanet to yakin da america ta tayar kenan cyber fight suna lura da intanet sosai suna koya ma mutane musamman masu yaki da trafikin din nan yadda za a iya kama su to akwai hanyoyi da yawa da ya kamata mutane najeriya ba gwamnati kawai ba kungiyoyi masu zaman kansu musamman su ne za su tashi da wannan yaki a fadakar da kan mutane a sa mutane don hakin kowane mutum ne ya yi kokari ya tsare yaro a yi kokari a yi protecting yara to mutane in sun san da wannan gwamnati kuma tana nata aikin police namu na nasu aikin lauyoyinmu na nasu aikin domin za a iya kama mutum kamar yadda muka gani a wannan wurin ban san abin da ya faru ba an kama shi an kai shi amma me yasa an sake shi to su lauyoyi da su judges duka society gaba daya ya kamata ta tashi domin ba kungiya daya bane ba mutum daya ne zai iya wannan yaki ba wato mrs swamin menene kike gani menene ainihin hakkin shugabanni musamman wakilan al'umma a kowane mataki na kare mutuncin al'umma kamar yadda ita yar uwa ta faɗa awareness din nan shine babban abun domin ba za ka iya ka ba da abin da baka sani ba ko kuma ba ka da shi ya kamata din kamar a Najeriya din nan gaskiya ma'aikata wayanda suke da wannan hakkin lura da yara wato ministry nawa ya kamata su tashi daga bacci su fahimtar da mutane su wayar da mutane akan wannan dokan saboda idan aka kama mutum kamar yadda ta faɗa a training su police a training eh, su kotu a nan ɗin ma duka eh, polisawan fa sun samu training suna da law din ma duka eh, lauyoyi duk suna da shi masu aikin a kurkuku ma duk suna da shi to ya kamata wannan a haɗa kai ne gaba ɗaya domin inda haɗin kai na ina ganin da alama za mu ci nasara domin za a fita ne sosai da yaki a kan irin wannan abun domin yana fata mana suna ma a kasan waje to kin ga ya kamata wayanda suke wannan ma'aikatan gaba ɗaya ma a samu a haɗa kai a yi mitin mu wayar da kan juna kowa ya san aikin da ya kamata ya yi saboda abubuwa kamar haka ɗin gaba ɗaya idan an samu wani da wannan laifin a wuri kaza gaba ɗaya masu wannan aikin gaba ɗaya duk ba Najeriya kawai gaskiya a tayar da yaki don ina gani an mun yi haka ɗin za mu ci nasara ina gani kamar yadda yar uwa tana can ita ma kin su a can suna da experience da yawa to na gan kamar inda zai kyau lokaci lokaci a rinka tura social workers din su ma zuwa can domin su je su kara ilimi su gani da ido su ji da kunnen su su kara ilimi sai a dawo a zo a sa shi kuma a yi aiki da shi a gida ina gani kin gani za mu haɗa kai wato duk daga najeriya har zuwa kasashen waje duka muna yin abu ɗaya mu. Haka yake, to kafin mai sallama da bakin namu za ku ji rawar da kowane ɗan Najeriya zai iya takawa a wannan yunkuri. Kafin na madadin bakin namu Helen Bako ma'aikaciyar kula da harkokin jin daɗin al'umma a nan Amurka da kuma Martha Somen ta ma'aikata harkokin mata a jihar Plateau sai kuma Kibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbata mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To a gaishe ki yanzu kuma ga Halima ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Jami'an gwamnatin kasar Masar sun ce kura ta lawa a kasar saboda dokar hana hitar da nan da ta fara aiki wadda aka kafa bayan da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka yi amfani da motocin dankaro da masu silki suka tarwatsa wasu manyan sansanonin zanga-zanga guda biyu a birnin alkahira. gwamnatin wucin gadin kasar ta ce a jiya laraba an kashe mutane 278 waɗanda suka hada da 'yan sanda 43 amma wani kakakin kungiyar ikhwanul muslimun wato 'yan uwa musulmi ya ce mutane 2,600 ne suka mutu lokacin da 'yan sanda suka buɗe wuta da bindigogi masu jigidar harsashi a cikin taron masu zanga-zanga. Kyaftin ɗin rundunar sojojin ƙasar Mali Amadu Sanogo wanda ya jagoranci juyin mulkin shekarar 2012 wanda ya kai ga hambari shugaban demokuraɗiyyar ƙasar na farko Amadu Tumani Ture ya samu ƙarin girma zama janar wasu 'yan kwanaki ƙalilan bayan zaben shugaban ƙasar. kuma ya samu wannan mukami ne haka kai tsaye ba tare da ya taɓa rike mukaman kwamanda da laftana kanal ballantana kuma kanal ba babban ɗan shahararren madugun gwagwarmayar kare hakkoki da kwatar 'yanci a nan amurka jesse jackson zai ci hukuncin ɗarmin watanni 30 a gidan kaso bisa samun shi da laihin yin bushasha da dala 750 daga cikin kudaden yakin neman zaɓe. a jiya laraba wata kotun tarayyar amurka da ke nan birnin washington dc ta hukumta jc jackson jr mai shekaru 48 da haihuwa kuma tsohon dan majalisar dokokin amurka mai wakiltar jihar illinois shi dai jc jackson jr dan majalisar wakilan amurka ne daga shekarar 1995 har ya zuwa lokacin da ya murabus a watan nuwamban da ya gabata. Matar Sandra ya shekaru 49 tsohuwar 'yar majalisar dokokin birnin Chicago ita ma an yanke mata hukuncin ɗarmin shekara ɗaya a gidan kasu bisa samun ta da laihin cika takardun harajin tarayya na bogi. Takardun shaida da aka gabatar a kotu sun nuna cewa JC Jackson Jr. da matar shi sun kashe ma kansu kuɗin yaƙin neman zaɓe akan abubuwan jin daɗin rayuwa. To Allah shi kyauta da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin Halima Jumrau da ta tayani gabatar da shirin da Mr. Chubashiru ne da ya haɗa mana sauti da kuma injiniyan Mr. John ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi don Allah ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.